tashar kundin shahara yau dai mutane sun hasala zuciyar jaruma sarata gidado wacce ake wa lakabi da mama da su dangane da sadakar abinci wadda ta kasance tana yi tun farkon fara azumin watan ramadan na wannan shekara mahadi mahadi mahadi mahadi mai dogon abin da ya hasala mama da son shine yadda mutane suke ta tura mata sakonni a shafinta na Instagram akan cewa ba dan Allah take yin sadakar ba. Face kawai tana yi ne don mutane su gani wanda ake kira riya. Wannan magana da mutane ke yi ta yi matukar ɓata mama da sarai inda ta fito ta yi martani mai zafi ga masu yin irin waccan magana. Na hau dokin nasara Kafin ku ga irin martanin da Mama Dasan ta yi, bari mu fara nuna muku lokacin da take jigilar aikin abincin sadakar da kuma yadda take raba abincin ga mabukata. Daga bisani kuma sai mu sa muku bidiyon martanin da ta yi. dan zaƙin roman kaza ko ba yawa bisa da alhamdulillah watan azumi watan falala watan ibada watan neman lada wajen samun lada ga dai har yau dai yau ma wake da shinkafa aka yi sadaka fi sabilillahi masu azumi su ci su ji daɗi har yanzu ne muna godiya ga wanda suka bada wasu na wannan girki da ake bayarwa sadaka fi sabilillahi to kuma waɗanda suke muna neman ƙari insha Allah ku ci da ko ɗanyen abinci a kawo zamu dafa dafaffe muke badawa dafaffe badawa mu dafa a nan gida ice da komai dafa a nan da Allah ya bi da gida ba mai mai da tu ba matsala Assalamu alaikum. Ban taɓa yin bidiyo akan wani abu da isha ni ba da mutane suke yi su abincin sadaka da nake yi na azumi wanda jama'a ke ba da kudaden su tallafi ni kuma nake aikin dafawa ina nuna wa duniya ba ana yawan ci min wai riya nake ina so ku san cewa riya ba zina bace riya ba fashi bace riya ba sata bace riya ba mugun abu bane in nayi riya so what ina ruwan ku mu ce in yayi riya ma'ana ba za a bashi lada ba to shikenan ina ruwan ku idan ban yi bidiyo na nuna ba waɗanda suke ba da kuɗinsu a siyo kayan abincin nan a dafa yaya za su san nayi wannan ina na domin fidda kaina daga waɗanda suke ba da gudunmawa kuɗaɗen su ɗanyen abinci na ke yin sadaka fi sabili da abin nan iya watan azumi ne da azumi ya wuce shikenan ya wuce sai wata baɗin Allah kai sai kuma mutane ku minding your own business wasu da suke yin abun masha a baku ku magana akai dubu nawa suke yin abun tsiya abun Allah wadai baku magana akai sai mutum in yana abin samun lada ku ce musu wai wai ban da lada a tafin hannu ba a so na dama ya sani na yi din idan da abin da za ku yi